من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع الإبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح لحمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1430 da ainihin wato bakwai yayin da ya daidai da wato 26 ga watan 6 shekara 2000 da kuma 16 Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi namu na hausawa road a wannan unguwa ta ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira kada allah maɗaukakin sarki ya sa ƙur'ani ya zama masifa a kan ta rashin yin aiki da shi muna cikin suratun nisa'i sura mai albarka jiya mun tsaya a aya ta ashirin da ainihin wato uku za mu tashi aya ta ashirin da hudu yau kafin nan kamar yadda aka sani wato wata baiwar Allah ta aiko mu wannan kwamiti na marayu da atamfa guda ɗaya haka nan wata malama ita ma ta aiko da atamfa guda ɗaya sannan akwai wato wani malam ayuba aliyu shi ma ya saka naira ainihin wato dubu ɗaya da kuma usman isa ya saka naira dubu biyar a cikin wannan account umar wato isa ya saka naira dubu biyar a cikin wannan account sannan akwai safiya abdurrahman ta saka naira shi ya saka naira dubu biyar wato umar isa kenan sai safiya abdurrahman ta saka naira dubu daya allah ya saka mata da alheri sai suleiman muhammad tukur shi ma ya saka ainihin wato naira dubu daya allah ya saka mata da alheri sannan haka nan malam mahi shi ma ya aiko da naira dubu ɗaya allah ta'ala ya saka masa da alheri naira dubu ɗaya kuma a tura zuwa ga asusun kwamitin wato asusun manara da sheik muhammad kabir haruna gombe magana ranar nan a masallaci a kan nomba ɗin da za a ci gaba da aiko da taimako a cikinsa sunan banki jais a kan nomba ɗin sifili sifili sifili guda hudu ɗaya takwas hudu 665 wato 00018466 sai ainihin wato 5 Allah ta'ala ya ba da ikon taimaka don haka dama tashi wal mahusana ta aya ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة الله كان عليما حكيما الله تعالى يتي والمحصنات هكذا ما تن أولي wato walmuhsanatu da masu aure minan nisa'i daga cikin matan da ba naku ba su ma haramun ne ku aure su illa ma malakat aymanukum sai abinda damar ku ta mallaka su ne bayi kitaballahi alaikum wannan dokar Allah ce akan ku ku kiyaye ta ku lizimce ta wa uhilla lakum an halatta muku ma wara a wato siwa kenan wa'inda ba wa'innan matan ba tun daga walatan ki humana ka ha'aba ukun minan nisa'i har zuwa nan wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum an halatta muku ma wara a zalikum shine siwa wara a zalikum banda wa'innan da haka an tabtagu ku neme su bi amwalikum da dukiyoyinku muhsinina kuna masu aurensu su musafihina ba kuna masu zina da su ba Allah ya ce fa mastamta'atum abinda kuka ji dadi bihi da shi minhunna na auren matan to fa'atuhunna lalle ku ba su ujurahunna sadakin su farida ba su sadakin dole ne wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma taradaitum bihi cikin abin da kuka yarjejeniya da mace kafin ka aure ta min ba'adil farida bayan abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta na sadaki alƙawari alƙori ka siya mata mashin a dinga mata haya ana kawo mata kuɗi ko keke na fef ko mota ko wani abu shine min ba'adil farida shi yasa yace inna Allah kana aliman lalle Allah ya kasance masani hakiman kuma mai hikima ne to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da shi ake hujja da ita wajen ya halatta a auren mutu'a idan ka karaɗe ƙur'ani kaf ɗin shi ɗan shi ya ba da wata hujja da ya dogara a ƙur'ani gurin yin auren mutu'a sai wannan ayar na famastam ta'atu wai abin da kuka yi mutu'a bihi da shi su matan to fa'atu hunna ujura hunna ku ba su jingar da kuka yi da su kuma ba su jingar farida dole ne dan girman Allah tun da aka fara suratun nisa'i har zuwa nan a ina Allah ya magana auren muta a ciki kafin wannan ayin ba ya magana aure a baya ba har ya faɗi cewa wa in khiftum Allah ta kusitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna Allah ta'ulu aka zo maganar sadakin aka ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila kaga duk ba ana magana auren mutu'a bane ana maganan aure ne na hakika shi yasa da Allah ya zo maganan gado sai ya nuna cewa abinda ke sa namiji ya gadi mace ko mace ta gaji namiji aure ne na hakika ba auren mutu'a ba shi yasa da yace yusikumullahu fi auladikum lidhakari misl haddil wa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abuwaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mata raka in kana lahu waladin, fa in lam kulle hu waladin wa warithahu abuwahu fali ummihi sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'd wasiyatin yusi biha A ba aba'ukum wa abu na abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima sai ya juya sai ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum kaga azwajukum ba ana maganan mata na mutu'a bane mata na hakika sai aka faɗi ga abinda miji zai samu ta hanyar rabon gado in shi ya mutu in ita ta mutu ga yadda zai gane zai zama ba ta hanyar aure na mutu'a ba aure nawa aure na hakika to sannan Allah madaukakin sarki ya zo yayi magana akan zina bayan ya gama wannan cewa lati akinal ta min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum dama duk lokacin da ka dauke aure to me kishiyar aure zina shine kishiyar auren shi yasa da ya faɗi hukuncin aure a baya sai ya zo ya faɗi hukuncin me sai ya faɗi hukuncin zina to tunda ya gama wa'annan ayoyin tun daga waccan ayar ta baya ayyuhal ladina amanu la yuhillu lakum an tarisun nisaa wala ta'diluhunna litatabu bi ba'di ma atitumuhunna shay'an illa an ya atina bi fahishatin mubayyana wa ashuruhunna da Allah ya ce bil ma'ruf ku yi mu'ashara mu'amala da su mai kyau matar mutu'a ce ko matar da aka aura ta hanya mai kyau matar da shi yasa yake fa in karitum wanna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan yace wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin in kuka nufin musanya wata mata da wata mata kaga ba matan mutu'a bace wa atitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu har Allah ya inkari yace hu butanan wa isman mubina wa kai na hu wa kada abda zukun ila jin wa na minkun misaqan aka zo aka ce wa la tanki hu ma na kaha nakaha ba babanka idan zai yi aure auren mutuwa yake ballanta na Allah ya ce to daga yau matar da ya aura ta mota kaka kara aurenta kaga aure na hakika ake magana illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa makatan wasa a sabila aka zo aka lissa lissafa inda ba za a aura ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa ƙarshe to wal muhsanatu adaf ne akan abin da ya gabata na hurrimat alaikum ummahatukum dan haka an haramta muku auren matan auren wasu yayin da wani yake aure da mace to in tana da aure haramun ne ka aure ta sai abin da damar ku ta mallaka sune bayi to Allah sai ya ce wannan dokar Allah ce akan ku kuma ku kiyaye ta amma an halatta muku waɗanda aya ba ta faɗa ba anan an tabtago ku neme su da dukiyoyinku kuna masu aurensu ba kuna masu yin zina da su ba. ma famastamta'atum abinda kuka ji daɗi bihi na auren matan to ku basu sadakin da Allah madaukakin sarki ya ce a basu kuma dole ne amma yan shiya sai suka zo nan gurin tun daga farkon suratun nisa ya hannan ba inda Allah ya magana mutu amma sun zo nan saboda an ce fa mastamta'atun bihi minhu sun ce a tafo auren mutuwa ake magana auren mutuwa ake magana to kar karkai mamaki wannan bai kamata ya baka mamaki ba domin na sha faɗa na ce a iya karatu na har yanzu ban san wata matsala da musulmin duniya da shi aka haɗu a kanta ba duk abin da ka sani a musulunci to khilafu shine shi an ji. ko me ban cire maka babu istisna'i duk abin da ka sani a musulunci to sabanin shi shine shi anci. ba istisna'i ban cire maka ba duk abin da ka sani a musulunci to sabanin shi shine shi anci dan idan musulmi sun tafi cewa ba auren mutu'a bane to dama alama na cewa dole ka gane wannan shi anci su su tafi akan auren mutu'a ne wannan shine duk wata matsala da ka sani to sabanin ta shi a suke yi kuma shine addini a gurin su wanda da shi suke bauta ma Allah subhanahu wata'ala a cikin bidiyon da na yi play a wasu gurare wani ya sha mamaki da na ɗauko ga malamin shi'a yana fassara ina an zarna hofi lalatul ƙadar. duk musulmin duniya sun yi ijima'i da fassara ina an zarna ne mun saukar da ƙwar'ani a daren lalatul ƙadar. ba ita ba ce fassarar da musulmi suka sani to ya ce ina an zarna ba ƙwar'ani ba ne ina an zarna an saukar da alibin bin abi talib a daren lalatul ƙadar. wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr yace salamun hiya hatta matla'il fajr salamun dinnan ita ce na na fatima tunda Allah yace hiya to addamiru yaudu ilaiha wannan ni ina da shi malamin shi'a ne yake fassara Kur'ani haka ka ha ya ayin sadi yace ka wata irin fassara ne haɗin akwai wata irin wata irin murɗaɗɗe fassara da suke ainihin wato yi Allah maɗaukakin sarki ya kiyar Da wannan shi ne. da haka na sha faɗa na ce duk wanda ga yana mu shi a sassauci ɗayan biyu ko dai jahili bai san addini ba ka san ba matsala irin ɗan boko ya sha boko ya ƙi karatu da ɗan bokon da ya yi karatun boko bai san addini ba to gara ɗan ƙauyen da bai san boko ba bai san addini ba ya fi sauƙin lamari ka jawo ayoyi ka jawo hadisi ya ce maka yaje bulgaria ya je czechoslovakia ai ya kaza shi ba sabanin haka ya gani tunda ya ga sabanin haka to ba shi bane ma'anar wannan ayoyi shine matsala da haka duk irin abin da za a yi wa sahabban annabi na cin kashi da addini da waye ce gai wai shi yana gani a ran shi don me za a zo ana taɓo innan mutanen ai bai kamata ba ai tun da dai kowa yana la ilaha illallah to shi kenan abar kowa kawai kowa musulmi ne ta kowa yana la'ila ilaha tun tunda kowa yana la ilaha illallah shikenan kowa musulmi ne billahi allazi la ilaha illallah ba za ta mayar da kai musulmi ba sai ka rike abin da zai sa ba za ta warware ba in ta warware to ta warware ba yadda za a yi wanda suke da irin wannan aqida fasida mutum yana da aƙidar da yake bautawa Allah da ita yana ganin cewa irin sharar na Isra'ila in yana da kare to karen shi ya fi abubakar da umar shi ya ƙi yadda da musuluncin abubakar da umar kuma muka ce mai masa adalci mai yadda da musuluncin shi ai ba zai yi ba idan ana so a yi mana adalci mai yadda da musuluncinsu su su fara yadda da musuluncin sahabbai wanda ya karɓi musulunci a hannun annabi kai ka ce musuluncin shi bai ba kai kuma ka karɓi musulunci a hannun wani wanda ko dan yatsan annabi bai kai ba gurin daraja kuma kai kana so mu yadda musuluncin ka yayi ai duk wanda yake so mu yadda musuluncin shi yayi shi kuma yadda musuluncin sa fa yayi sai mu yadda da nashi musuluncin na san da yawan ku kun saurari muqabalar da naje ne abauci ta awa biyar wanda dan shi'a ne gashi ana jayya da shi wajen awa uku muka yi bai yadda matan annabi ahlul baiti bane kowan ku ya ji cewa bai yadda matan annabi ahlul baiti bane to nan gaba za ka ji aƙida ta fito cewa din ragowar 'ya'yan annabi da ka sani da alƙasim da abdallah da ibrahim da ruƙayya da ummu kursu da zainab sai ka ji a bakin yan shi'a suna faɗa cewa ba su yadda 'ya'yan manzan allah ba ne wannan aƙida tana nan a littattafansu karatun mutane ne a ganinsu suke ganin lokaci bai kai ba a fito da ita to amma idan lokaci ya kai su fito da ita za su fito da ita kuma za ka ji ba sa ɗaukan azumi tare da mutane ba sa yin sallah tare da mutane komai daban suke alaularsu daban sallarsu daban kai kana da azahar da la'asar da magariba da isha'i da asuba su kuma suna da zuhurai ne mutum ya hada azahar da la'asar sannan ya hada magariba da wa da isha'i kai ka yadda sallar juma'a wajibi ce su ba su yadda ba shi yasa ba sa gina masallacin juma'a saboda sallar juma'a kai ka yadda da kaza su ba su yadda ba kai ka yadda da kaza su ba su yadda ba ka yadda sahabban annaba mutanen kirki ne su kuma sun ce duk sun yi ridda wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba kuma cikin wanda suka kafarta akwai abubakar akwai umar akwai usman wanda a muƙabalar da muka yi a kaso na biyu da muka zo na san da yawa yanku kukunji ga shi a littattafan shi'a inda suke fassara cewa wato karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan shine al-kufra shine abubakar al-fusuqa shine umar al-isyan shine sayyidina usman haka yake rubuta a cikin littattafan shi'a saboda haka in ka ga mutum ya zo yana ta magana akan kan shi a har ga wai idan wannan kadiyar ta faru wacce ta faru a najeriya nan wasu ga mutum ya zo yana kwatanta abin da yake faruwa a kudancin najeriya da abin da yake faruwa a nan wai ai wayancin in Niger Delta tunda su ma mutane ne dan me za su dauki makami su rigima amma a ce a zauna sulhu da su amma su wayannan ba za a yi sulhu da su ba su mutane kullum ba sa gane bambanci tsakanin mutumin da yake rikici dan duniya da wanda ke rikici dan addini duk wanda yake rikici dan duniya in ka bashi duniya zauna lafiya ake ba ka bane wanda yake rikici dan addini a matsayin aƙida idan ba kwambatin kai zuwa ga aƙida shi babu ran da za a zauna lafiya Shi ne abin da mutane ba su gane ba saboda haka rikicin da ya faru da gwamnati da yan shi'a a Zariya ba rikici ba ne duniya ce ta hada su rikici ne na aƙida su sun riga sun zaɓen makansu wannan aƙida duk wani mutum a Najeriya idan ba aƙidar ya koma ba to nan gaba bari ka gani in suka samu dama akan kan su ya sha mamaki ko kwanan nan yanzu ba ga wata shinkafa nan tana yawo ba sun je sun sama shinkafa pozin sun kai gyalle su a matsayin ramuwar fansa don duwanda ya ci ya mutu Allah ya tona asiri ka je ka tambayi 'yan gyalle su za su faɗa maka irin bala'in da suka shiga yadda ka san ba gwamnati a Najeriya matakka da daddare naƙuda ya kama ta tana bleeding a ɗakko ta a mota za a fita wayannan su zo su tara gate su ce ba za ka fita ba lokaci ya wuce kana ji kana kallo sai dai matakka ta mutu a gabanka sun hana kuna tsaye kuna magana kawai za ga wani garjejen ƙato ya tsaye a kanka ya ce a indin da ya ma maganan malam kuke yi ba <laughs> wai maganan malam kuke ko ba an kwace a fira muke shi kenan sai ku sai ya gaba aka zo suka sa gate a unguwar yadda kasan wasu jami'an tsaro sai da ta kai a gyalle su idan kai dan sanda ne ko soja ko wani jami'in tsaro baka isa ba in zaka shiga da uniform ka shiga ko wanda ka fito ka sa uniform sai dai in zaka shiga ungo ka cire uniform in zaka fito ka sa uniform duk kuma wanda ya wani aikin barna ya shiga unguwar ko kisa kai ka shiga unguwar kasha akwai kisa kai sai an kashe mutane a unguwar da dama akwai mutumin da yana ba da labari dawowa ya samu ana rikici da ana rikici da makocin shi daga tambayar su dan Allah me ya faru kowane daga adda ya same shi ya sare shi da ita makocin ka ba daga tambaya me ya faru a zo a sa kuma waɗannan mutanen shine ha wani zai zo yana jin ka bari ka gani ran da suka samu dama a kanka ka bincika ka ga me yake faruwa a Iran yanzu da suka samu dama yanzu a Iran sai da aka wayar gari duk Iran ba masallacin juma'a a babban birnin tehran na iran kamar abuja capital city ba a yadda ahalin suna su gina masallacin juma'a mamduhul harabi yana ba da labari akwai kasir da ya sa masa suna a hawalu ahalin suna fi iran halin da yan uwa ahalin suna suke ciki a iran a tashar safa suna nunawa akwai mutumin da zaka ga an kashe shi a iran ko an kashe mace a iran idan ka bincika mai laifinta sai a ce saboda sunanta hafsa a kashe mace in ka bincika mai laifinta a ce saboda sunanta aisha a kashe mutum mai laifinsa saboda sunansa abubakar ko umar ko usman shi ne laifin yanzu wanda saboda mujarrabin sunanka kaza kaɗai zai iya kama kai kashi in ya samu dama a kanka wayannan nan gaba in suka samu dama a najeriya mai kake tsammanin za su wa mutane an mutum bai sai ya zauna ya ta surutun banda ai yan neja delta ai gashi nan an yi sulhu ba ai mai shi a adalci ba to shikenan ka bari zaka je gaban Allah haka mutane suke ta wannan surutun banda kai sanda ake azabtar da mutanen gelle su kai me yasa baka je kace ba ai ma mutanen gelle su adalci ba unguwar mutane haifaffun guri a same su a guri a zo a dinga cin musu mutunci a irin wannan mutuncin ba dama ka fito gidanka da daddare sai ya ce ka koma ana tsammanin ko za ka kai mamalan hari ne haka ake Allah ta'ala ya shirya da mu na gaba na yan uwana ta tambaya ta social network ba a san ina zai tafsiri ba bana Allah ta'ala ya samu dace kuma wannan abin da ya faru Allah ya ce kadhalika al'adabu wal adabu al-akhirati akbaru wannan bala'in na duniya to kaɗan kenan kuma azabar lahira ta fi girma wallahi in ba a tuwa ba kuma dama haka Allah ya ce huwa alladhi akhraja kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashi farkon kura lokacin da ma banantum an yakhru sanda ba sa tsammanin za su fita wa dhannu annahum mani'atun husunuhum min Allah sun yi wasu gine-gine sun yi tsammanin in bala'i ya taso gine-ginen zai iya ba su kariya fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu Allah ya zo musu ta inda ba su taɓa tsammani ba faƙada ba fi ƙulubihimin ru'uba Allah ya ɗauki tsoro ya jefa a cikin zuciyar mutum yana yawo da baƙaƙen kaya dole ya zo ya canza ya koma sa farare ya saje da mutane faƙada ba fi ƙulubihimin ru'uba Allah ya ce yi buyuta buyutahum bi aidihim suka je suka rusa gidajensu da hannunsu da hannun masu imani da malamai sun ce rusa gidanka iri biyu ne ko dai ka je ka ɗauko abu ka rusa da kanka ko ka je ka ɗokano wanda ya fi ƙarfin ka rusa gidan Ya sa Allah ya ce to fa tabiru ya ulul absar duk wani mai hankali ya kamata ya lura wannan kadiyar mun shayin bayani a ta a baya dangane da taban mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka duk wani mutum da zai goyi bayan kare mutuncin sahabban annabi kowaye muna bayan shi yawa kuma duk gabar da muke da kai da rikicin da yake tsakanin mu in muka fahimci addini ne a gaban ka to za mu aji domin maslahar addini ta fi mana maslahar komai dan haka addini ya gyaru komai ma ya lalace amma ba mu yadda da rayuwar da addini zai lalace ba komai ya gyaru don wannan shine ribar da idan ka mutu shi kadai Allah zai tambaye ka wannan kenan dan haka ko gwamnati ce take da kuduri a zuciyarta na ta kara mutuncin sahabban annabi Allah ya taimake ta wannan shine dan haka Allah ta'ala sai ya ce wal muhsanatu minan nisa'i da katangaggun mata wanda yake na aure wanda yake haramun ne Allah madaukakin sarki ya ce ainihin wato a aure su malamai sun ce idan an ce al-ihsanu fil lugha shine al hanawa akan ce al wato wa kada alhasanatu yuqalu madinatun hasinatun wa dir'un hasinun shine ai mani'atu mani'atun sahibaha min aljira idan ya zamanto yana hana ma'abucin shi ya samu raunin nuka Allah da ya zo magana akan annabi Dawud ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'asikum fa hal antum shakirun mun koyawa annabi Dawud da yadda ake kera ainihin wato sulke don ya samu kariya daga wannan wajen yaƙi kuma wannan yana daga cikin ayar da muka kawo zannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah dan haka Allah yace la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'asuhum bainahum shadid ta'asabuhum jami'an wa qulubuhum dhalika bi'annahum qaumun la ya'qilun sannan annabi yusuf haka yace summa ya'ati min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun dan haka kalman al-ihsanu bisad ba bisinin ba tana komawa zuwa ga ma'ana guda uku ne ko dai a ce ahsana shine ana nufin al al-mutaaffif wanda ya kame ko dai a ce ahsana ana nufin shine alhurru diddul abd kishiyar bawa daki nan ko dai a ce ahsana ana nufin al al-mutazawwij wanda ya aure shi yasa wannan ayar wal musanatu abinda Allah yake nufi shine da katangaggun mata na aure don haka nana maryamu Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa muhsana ce amma ba yana nufin mu mutazawwija ba dan da mala'ika yazo ya same ta yace mata za ta samu da ai cewa tayi anna yakunu li waladun walam yansasni basharun walam aku bagiya ta yaya zan samu da bayan wani mutum bai taba taba ni ba ta hanyar aure ya sadu da ni kuma ni ba mazinaciya bace da ta ce ba ta taɓa aure ba kuma ita ba mazinaciya ba ce Allah ya ce ka zaliki ƙala rabbuki yadda kika faɗa ba ki taɓa aure ba kuma ke ba mazinaciya ba ce haka ubangidinki ya faɗa shi ne Allah ta'ala ya ce wallace ahasanat farjaha wannan wacce ta kame ta tsare kunga ahasanat da ma'anan al'afifa kamammiya farjaha fa nafakna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin sannan Allah ya ce wa maryama banati imran allati ahsanat farjaha fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin sannan akan ci al-muhsana ana nufin ainihin wato shine wacce take da aure kamar yadda muka faɗa kamar miya ana ce mata al-muhsana. kamar yadda Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum sayti wal muhsanatu minal mu'minati almusana hayyo anan da ma'anan al'afifa kamammiya wacce ta kame kanta daga cikin mata sannan wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza atitumuhunna ujurahunna da haka ana samun mata kamammu cikin musulmi ana samun mata kamammu cikin kiristoci ana samu ana samun mata mazanata a cikin musulmi ana samun mata mazanata a ina a cikin kiristoci to sannan haka Allah ya ce innal ladina والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا فناكيت إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ناكا محصنة كوري تزمنتو متزوجة محسنا ko ta zamanto wato ya ko muhsina ko ta zamanto ainihin wato wacce take kamammiya wanda wannan shine kalman alhisanu yake nufi dan haka matar wani idan tana da aure to haramun ne akan kanka ka je ka aure ta ko ka nemi aurenta wanda mun faɗa mun ce wannan haramci ne wanda yake ari bujurwa yake da zai sake ta ta je ta gama idda in kana so daga baya sai ka je ka nema ba wanda yake da wannan kariya a cikin wannan al'umma kaf in ba annabinta ba sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ba annabi kariya ta bangare guda uku ta bangaren matan shi ta ɓangaren maganganun shi sannan ta ɓangaren jikin shi ta ɓangaren maganganun shi da Allah ya ce inna na hannu na zanna zikir wa inna lahu da mu muka saukar da zikir sannan mu za mu kare shi kalman zikir mun sha bayani a tafsiran da muka yi a baya cewa tana zuwa da wajen ma'ana guda ashirin a ƙur'ani da haka shi kan sha'ar rasulu ɗin a ƙur'ani yana da ma'ana zuwa da ma'anar zikir ba yadda za a yi Allah ya saukar da ƙur'ani sannan bayanin da annabin zai akan ƙur'anin Allah bai tsare shi ba idan aka yaka an samu matsala da aka sai ka duwane yana cewa ai Allah ya ce zai kare ƙur'ani amma yana ce zai kare hadisi baka san gurin bane da ƙur'ani da bayanin ƙur'anin dukkan su wahayi ne daga gurin Allah da haka Allah sai ya ce wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da azzikir me zikir dinnan na farko shine sunna a'a ba ƙur'ani ba mun saukar maka da sunna ne litubayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine qur'ani kamar yadda Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai ce inna alaina jam'ahu sai ce aikin mu ne mu tara maka qur'anin ko mu karantar da kai sai ce fa idza qara'anahu idan aka karanta maka karatun ka bi tilawa thumma inna alaina sannan mu za mu zo mu maka bayanin tilawar abin da ta kunsa da abin da tilawar ta kunsa da kuma tilawar dukkansu wahayi ne daga gurin Allah to tunda annabi shine mai bayanin qur'anin daga gurin Allah sai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra na saukar da wannan sunnan ne a matsayin wahayi na biyu litubayyana lin-nasi dan wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wahayi na farko shine qur'ani da aka ƙaryata sunnar Mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙaryata littafin Allah ne. bayani na biyu wanda Allah madaukakin sarki don kariya ga annabi shi ne ta ɓangaren jikinsa ya ce ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka kamar rabbika wa in lam tafa'al risala ta hu? wallahu ya asimuka minan nasi. Allah ya ce zai kari annabi daga mutane ta hanyar kisa ba wanda isa ya kashe shi shi yasa lokacin da aka saukar da wannan ayar sai ya ce kowa ya tafi gida bawabin wanda suke gadin gidan annabi ya ce kowa ya watsi kada wanda ya kara zama a kofar gidan da sunan gadinsa saboda Allah ya ba da garanti ya ce wallahu ya asimuka minan nasi, Allah zai kare ka daga mutane amma a cikin aƙidun shi'a sun faɗa sun ce na na aisha da hafsa su suka sawa annabi kozin ya ce mutu haka suka faɗa wannan yana nan rubuta a littattafan shi'a kuma a muƙabalar da muka yi da shi wancan ɗan shi an wasu sun jina na karanto gurin a littafin shi a ga inda aka faɗi wannan karatun na ce Allah ya tsine wa makareci ya Allah zai ce zai kare annaba daga mutane da Aisha da Hafsa suna daga cikin annasu ko ba sa ciki idan Allah ya ma annaba alƙawari zai kare shi kuma bai kare shi daga nana Aisha da Hafsa ba Qur'ani ya zama ƙarya ko bai zama ba ya zama sannan kariya ta uku Shi ne ta ɓangaren matan annabi ba wani mutum a duniya da Allah ya sanya doka a kansa cewa idan ya rasu kad wanda ya auri matan shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasu da haka su ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa bai yi wa ku cutar da annabi sannan bayan annabi ya koma zuwa ga Allah wani bai isa ya auri matarsa ba kai kuma yanzu duk karatunka duk waliyyantaka ka duk shehinnantakanka idan ka rabu da mata wani yana so ɗalibanka ma sai sai ɗan raba idan karkata hulasa baka yi saka ce kai ma shi kenan yanzu matarka ina baka da wannan damar wallai annabi kadai yake shi yasa ya rasu ya barna na Aisha tana da shekara sha takwas amma hatta mutu ta koma zuwa ga Allah bata auri kowa ba dan matar annabi ce a duniya matarsa ce a lahira yasa in kana so ma ka dan dana aljannatin daga duniya sai ka je tsakanin ɗakin ta zuwa mumbarin manzan Allah dan ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin ɗakin nan nawa da kuma mumbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah ta'ala ya ce kitaballahi alaikum wannan dokar Allah ce akan ku dan haka malamai suka ce shine tahridun ala wujubil kitab ala wujubil tahridun wannan kwadaitarwa ne ala wujubil wuqufi inda kitabillahi akan wajibcin tsayawa akan inda littafin Allah ya tsayar da mutane da haka suka ce fa alaikum dinnan na'ibun ne ba wato ya wakilci da haka ma'anarsa kitaballahi alaikum shine ilzamu kitaballahi ku lizimci littafin Allah da haka wannan kitaballahi alaikum ismu ismu fi'il amrin da haka ismu fi'il kuma kalimatun tadullu ala ma'anil fi'il wala taqbalu alamati wala taqbalu alamatu ba ta karɓan ainihin wato alamominsa don haka wannan abin da Allah ta'ala ya ce kitaballahi alaikum wato dokar Allah ce a kanku malamai sun ce idan kalmar alkitabu ta zo a ƙur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce alkitabu ana nufin allahul mahfuz kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum sai ce ma farratna fil kitabi min shi. ba mu bar komai ba a lauhil mahfuz Allah ce sai da muka rubuta shine yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bari wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wanda wannan shine lauhil mahfuz sannan sun ce akan ce alkitabu da ma'anan alhisab kamar yadda Allah ya ce wa tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabi hal yawma tujzauna ma kuntum ta'malu sannan akan ce alkitabu da ma'anan al'iddatu iddar da mace take kamar yadda ya ce wala ta'adimu uqdatan ya hatta yablugha alkitabu ajala sannan akan ce alkitabu da ma'anan al'amalu kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin haka yace kalla inna kitabal abrar lafi illiyin sannan akan ce alkitabu da ma'anan alwaqtu kamar yadda Allah yake cewa wato wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala dan haka lokaci ne da aka sanya masa ainihin wato lokaci ne da aka ainihin wato sanya masa ka'ida da yace wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum sana kan ci alkitabu da ma'anan alqur'ani innal ladina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz alif lam ra sai ce kitabun anzalnahu ilayka sannan ce alkitabu da ma'anan at-tauratu wal injilu shine Allah ya sha faɗa ya ce wato qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa sannan akan ce alkitabu da ma'anan alfardu. da haka nan kitaballahi alaikum shine wannan shine abinda Allah ya farlanta shi akan ku kuma lalle ku lizimce shi sannan akan ce alkitabu da ma'anan al'ilmu sannan akwai kitabu a amali bani adam littafin aikin da dan adam zai yi wanda za a tashi shi ranar alkiyama a bashi a matsayin sakamakon aikin da don haka Allah ya ce mana da ukullu unasin yau mana da unasin bi imami ranar da zamu kira kowace al'umma da shugabanta faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatiya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a ba littafi da hannun dama haka Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya dai bangaren wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ina ma ba a bani wannan littafin ba to dan haka Allah ta'ala sai ya ce wa uhilla lakum an halatta muku ma wara azalikum abinda ke koma bayan wannan Na haka wara a qur'ani tana zuwa da ma'anoni kamar haka a kiyaye abinda ya sa muke faɗar wannan wannan na faɗa na ce yana daga cikin babi na alwujuhu wanda nazair yana da babi mai zaman kanshi a cikin babubbuka na tafsiri idan ka ce in kaga kalma a ƙur'ani gini iri ɗaya ma'ana iri ɗaya za ka tabata to wata ranko za ka yi fassaran kai da kanka ka ji cewa a jikinka fassaran ba daidai ba don ma'anan ba zai fito ba da haka akan ce alwara a ƙur'ani da ma'anan alkhalfu shine baya kamar yadda Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi yayin da wani dan sako ya zo musu daga gurin Allah musaddiqul lima ma'ahum yana gasgata abin da ke tare da su Allah ya ce na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a mai zuhuri kaga wara'a zuhuri shine khalfa zuhuri suka yi watsi da littafin Allah a bayan bayan su ka annahum la ya'lamun shine abinda Allah ya ce wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya ce amma fa nabaduhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila ka fa nabaduhu wara'a zuhurihim shine khalfa zuhurihim a bayan bayan su sannan akan ci wara'a a Qur'ani da ma'anan duniya Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna ranar da munafukai za su faɗa wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naktabis min nuri ana tafiya akan sarabi haka za su ci dan Allah ku dan tsaya ba ma ganin gaban mu mu dan dinga dofana da hasken ku ina hakilar ji haka za su ce musu ku koma wara akum a bayan ku ina ne baya ba a baya akan sarabi ba ina duniya ne dan ba a yin aiki a lahira a ina yake yin aiki a duniya da haka ilar ji'u wara'akum za a ce muku ku dawo duniya falta mai sunura su ma masu imanin ai ba kan siradin suka samu hasken ba aina suka samu shi da haka ku dawo duniya ku zo ku nema hasken da haka faduri ba na bi surin lahu babun badinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibal al'azab sannan akan ci alwara da ma'anin al'amam gaba ma ana ce masa wara a ƙur'ani. kamar yadda Allah ya ce amma safinatu fa ne ya ya'maluna fil bahari ko wannan kwale-kwalen ta talakawa sai tana aiki a cikin teku fa'arattu an a'iba sai ne in faffasa jirgin Allah sai ya ce wa kana wara'ahu kaga wara'a ba baya ba wara'a shine mi amamahum malikun ya akhudhu kullu safinatin gasba safinatin gasba a gabansa akwai wani sarki azzalimi duk jirgin da ya gani sai ya kwace ta shine Allah maɗaukakin sarki zai ce min wara'ihi jahannama wasqa min ma'in sadid da a gaban su yatajarra'uhu wa la yakadu yusibuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimay wa min wara'ihi azabun galis dan haka haka Allah ya ce mana inna ha'ula yuhibbuna al-ajilata wayannan mutanen suna son magaggauciya amma waye zaruna suna bari bayan ku wara'ahum a gaban su akwai me yawman sakila dan haka wara nan gurin da ma'anin al-amam shine gaba sannan akan ci alwara da ma'anan siwa wanda shine yazo a cikin wannan ayan wato uhilla lakum ma zalikum shine siwa zalikum yana ba ta an fahimta sannan akan ci alwara da ma'anan ba'adu Allah ta'ala yake cewa inni khiftul mawaliya min wara'i kun ga wara'i shine min ba'adi wa kanat mar'ati aqiran fa habli min ladunka waliya da haka uhilla lakum an halatta muku ma a zalikum siwa wa'inda ba wa'annan ba an tabtago ku neme su bi amwalikum da dukiyoyinku kenan ba a neman aure sai da sai da kuɗi ko kuwa to sai mun je kan arrijalu na 'alan nisa'i sai sa bawo shi yake cewa da babu da ango a ina da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi tabar ango da amarya ko kuma amarya ta tafi tabar ango da babu dole cikin bisa yi ɗaya ka daina ganin yarinya na tana son ka tana maka tes ya wanda an ban shi makobarci ba na iya ya wanda ina ganin shi na ji na ƙoshi ta yi maka tes da safe da rana da daddare duk sai an gama wannan tasa da rubuce-rubuce da zane-zanen fulawa billahi lazi la ilaha in ta zo idan ba girki wannan yaran ba za gane shi za ta yi wa saboda haka mu ya zama dole ne mu faɗa muku gaskiya duk wanda yake tunanin zai aure to ya kamata ya shirya idan wanto yana da wata yar hanya da yake dan bugu wani abu ya dawo idan ba haka ba matsala za a samu sai mutum ya je wa aure da ya yi aure tunda na farko ne za a kawo ta da buhun shinkafa da galan din manja da galan din man gyaɗa da komai idan ya kawo aka kawo ta me zai faru abokan shi ma wani sai ya faɗa da shi wani har yanzu ba ka zo ka ci girki ba wani har yanzu ba ka shi kenan yana nan wallahi bai an karama lokacin da garar za ta kare matan na da ciki haka ne? ɗaya gara ta ƙari ga hidiman haihuwa ga magana kudin haya ga shi in ba sa abu lokacin sai ka gama cin ya fito da sami ya yi saman layi ya kasar layi mai karya ba layi ya rasa abin da ke mai daɗi da saboda haka ya zama dole shi sa annabi da ya tashi cewa ai manista ka amin kuma liba a tako bale ta zo wata wannan ina faɗa muku tsakanina da Allah ne karka ga wani abokinka ya aure ya ziga ka to in ya ziga ka to lalle ka nemo wata madafa ka dafa to in ma ka wallahi tallahi kai kai wuri sai a waye gari yarinya da tafi son ka sama da kowa a duniya ta dawo ta kin ka tana kin ka sama da kowa a duniya saboda ka kasa daukar ta. da haka ba yadda za'i namiji ya zama to yana da mutunci a gurin matarsa sai idan yana iya daukar ta. idan rayuwa ta canza to in ba a yi 100 bisa a da ana yin 60 cikin 70 cikin 100 sai a ci gaba da gurgurawa a ci gaba da haƙuri haka amma dai ba ka iya komai kuma ka ci gaba da zara ido a ina idan ba zai zarubi wallahi wannan shi ne. to saboda haka an tabtagu za ku neme su ne bi amuwaliku da kuɗi ko ra'aytun nasa qad malu ila Inda, Hu, malu Sun miyar mal summiya al mal bil mal li mailin, insani iliya an kira kuɗi da kuɗi ne saboda yawan ga ɗan adam yake yawan karkata zuwa ga kuɗi ba kuɗin ba ne ya janyo yanzu sai ga tantirin fasiki ya ji neman aure in yana da kuɗi sai ga ya kada kai da ƙur'aninka san da kai kaje kana neman ta ba a ce an ga alama yarinyar nan na da farar kafa ba amma shi da ya bullo za a ce tun da aka haifi yarinyar nan tun da ta zo duniya muka ga alamar akwai farar kafa akwai farar kafa wallahi amma kai ba a ga alamar farar kafa ba <laughs> saboda <laughs> har wani isgili da ake in ka ne neman aure aka fahimci ɗalibin ilimi sai a ce wai wani tabi za ta ci wani ya ce waya zai ɗauki yan shi ya ba ustazin mutumin da yana ganin shi da littafi kullum a ɗaya wai ya ji ya siyar fa sannan ya dawo da ɗauki wani shi wai ganin littafin da yake a hannun ɗalibai ɗauka yake wani siyarwa ne ana yawo da shi ne? sai an je an siyar tukunna sannan a sake dawowa a ɗauki wani ya za ya ɗauki shi ya ba mutumin da kullum littafi kwaya ɗaya yake yawo da shi sai ya ji ya siyar tukunan sannan ya dawo ya sake ɗauka wani to amma dai alhamdulillah yanzu ana yin walƙiya kuwa yana ganin kowa shi yasa muka ce harkar ustadanci dole a tayar da ita ta tashi daga analog ta koma ainihin wato digital ayo wannan shine abin da yake ainihin wato tafiya yanzu dan haka idan muna so mu kare ƙimar wannan addini da mutuncin shi to dole ya zamanto akwai wasu abubuwa da suke dan abin nan Allah ta'ala ya kara rufa mana asiri to bi amwalikum lalle a tashi a nemi kuɗi ta hanyar da ya dace ko kuwa saboda audu wazirin duniya yayi wata waka mai kama da nasi tsakanin dan adam da kuɗi ce sai kaga ana zazzare ido saboda kuɗi ko kuwa zaka ga ana morar kato saboda kuɗi <laughs> ba ka bane saboda haka ranar mun faɗa mun ce kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau to a fara neman su ta hanya mai kyau sai a zo a kashe su ta hanya mai kyau wannan shine Allah ka ba mu kuɗi na halal shi yasa na sha faɗa nake cewa ni wallahi tallahi ni na fi jar yadda da jarrabawa gara ni yanzu Allah ya bani kuɗi yanzu ya samu wani bukata ya to in bashi kaga yanzu da Allah zai sa in samu wasu makudan kuɗi in kwanta a kansu sai ka zo in baka kuɗi in baka karatu kuma kenan kaga wannan ne sa ba za a dangare na harkar addini ba amma ana tunanin kullum ba shi yasa duk aka rena na harkar addini ba eh? to amma in ka tabbatar in ka zo zan baka kuɗi kuma zan baka karatu shikenan kaga nurin ala nurin kenan haske akan haske kenan kuma haka nake fata kuma in Allah ya da sai na ya kudin nan in Allah ya da sai na kudi kaje ka rike da kyau shi yasa shi yasa a baya da aka wuto aka yi ta ihu cewa an ba mu kudi wani fasiki ya ce an ba da miliyan 360 bai sani cin da nake man taba ganin miliyan 360 ba ne babban bakin ciki na shine da ba a kawo kudin ba da Allah ya sa an kawo kudin na karɓi kudin to da duk wannan hayaniyar da ake ta banza ce saboda alaka ta fa da kai fa alaka ce ta ina karatu ka saurara shikenan idan nazo zan yi karatu in ka ga dama ka zo ba dai na da kudi na ba in na ga dama ka zo in ka ga dama ka zo ina da kudi ina da karatu shikenan in baka ga dama ba kada Allah ya sa ka zo ni da ba yana da kuɗi ba ni shine babban namu kuma wallahi na faɗa duk wanda ya kawo min kuɗi sai na karɓa wallahi ba wani mahaluki da nake jin tsoro wallahi duk wanda ya kawo min kuɗi sai na karɓa yasa da an kawo kuɗi a lokacin yadda ake faɗa din nan to da alhamdulillah duk wannan magana da ake ba magana banza mutane ke ba har yanzu a cikin wannan al'umma sun fi girmama wanda yake da kuɗi sama da komai yau da za ka je neman aran ma ba gashi ba sittin ce a kansa amma yau da aran ma zai je neman aure da ƙwar'anin sa'idu 60 ciyaman na lokal gama ya je neman aure ko da baban yarinyar ahalin suna ne don Allah wa za a kayan don Allah wa za a kayan eh? a faɗe zo wallai. saboda haka gaskiyar magana Allah ya bamu kuɗi na halal da wannan shi ne bi amwalikum musinina kuna masu ainihin wato aurensu su matan gaira musafihina ba kuna masu yin zina da su ba wannan shi ne malamai suka ce shi ne gaira musafihina ai gaira zanina ba masu yin zina da su ba huwa takrarul litta'fi wannan Allah ya maimaita kalmar um, gaira musafihina don tabbatarwa ne al imamun al yace as-sifahu wal musafahatu alfujur fujur duk ma'anar safajirci yace wa asluhu fil lugha min as-safhi wa huwa as shi shine kwararawa yuqalu akan ce dumu'un sawafihu wa masfuhatun qala Allah ta'ala yace Allah yace audaman masfuha yace wa fulanin safahun liddima akan ce wani saffahul liddima Au saffakun ce wa miya zani sifahan wato an kira mazinaci an ce masa safahan li'annahu la garda lizani illa safhun nutfa saboda duk mazinaci ba shi da wata manufa a rayuwar shi sai ya dauki ruwan mani ya zuba a inda bai dace ba shi yasa Allah ya kira zina a nan gurin yace mata ghaira musafihina ba kuna masu yin ainihin wato zina da su ba dan haka Muhammad bin Ali bin Hussein ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bait Allah ya kara musu yadda yace ashhadu ala abi na shaida ta bangaren babana la haddathani an abihi an jaddihi an ali annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce kharastu minan nikahi annabi ya ce na fito ta hanyar aure ne walam akhrut min sifahi annabi ya ce ban fito ta hanyar zina ba milladun ladun adama ila an waladani abi wa ummi tun daga annabi adamu habba bana da mamata suka haife ni shi yasa ba wani mutum a duniya da zai daga hannu ya ce shi wan annabi ne ko kanin annabi babu shi kaɗai ne a gurin babansa da mamansa kuma babansa bai taɓa auren kowa ba sai babarsa babasa bata taɓa auren kowa ba sai wa sai babansa sallallahu alaihi wa sallama da haka wannan aya mutane za su yi mana haƙuri maganan mutu'an annan dole ne mu tsaya mu tattauna ta yawa tunda guri ne da mutane suke makalewa da shi masu shubaha to mu kuma yin bayani meye mutu'a me Allah yake nufi da mutu'a a wannan ayar da yace fa mastamta'atun bihi hunna kuma in Allah ya yarda a gobe idan lokaci ya bayar hatta tafsirin shinqiqi azwaul bayan da yayi rugurugu kuma yana da kyau dalibai su koma zuwa ga wannan bayan nan wani dan shi'a wani dan boko da wasu in shi'a ke kokarin su saka shi cikin shi'a yazo ashe yana tattaunawa da ni suna ta turo masa mata WhatsApp irin ga hujjojin da wai zai dinga karanta mu wai ga hujjojin da zai dinga karanta mu wai an faɗa a littattafan sunna na ce a aka gane shi fa faɗar abu a littafin sunna bai nuna kuma tabbato shi malaman sunna suna da amanar da abu ko bai goyon bayansu a babi na ilimi sukan kawo shi amma daga baya sai su yi bayanin abin da yake shine wa shine daidai na ce in ko kawo abu ne a mujarradin littafi ya zama dole a yadda da shi na ce a littattafan sunan an kawo isar annabi yusuf na ce kasan akwai malaman da suke cewa annabi yusuf ya yi attempting ne ya zina da matan nan har ya kwaba wando ya yi waye ya yi waye ƙarƙashin walaƙar hamad bihi wa hamad biha na ce ka yadda ya ce bai yadda ba na ce mai yasa ba za ka yadda ba ai akwai a littafi malamai sun faɗa na ce amma duk da an kawo magana malamai sun zo sun yi bayanin abin da yake kauli raji ta wannan maganan ba tabbatacciya ba ce don ana kawo ta ne don a rushe ta ba ana kawo ta ba ne don a tabbatar da ita da haka duk wani tafsiri da ka ɗauka na sunna idan ka ɗauki tafsiri ɗari to kasto casa'in da tara sai ka samu sun kawo maganan ne don su ruguje ta ba don su tabbatar da ita ba amma dan shi a yi rena ka sai ce ka je ka duba littafin ƙurɗubi ƙurɗubi ma ya kawo to da ya kawo sai ce ya yadda ko ruguje magana yi ya ce ka je ka duba ibn kasir ibn kasir ma ya kawo to irin wannan ka je ka duba kazawa na ma ya kawo idan ka san dan shi akan ka taba yadda da wannan to ya kawo eh to me yace da ya kawo <laughs> eh ka tambaye shi me yace da ya kawo wannan malaman sunna na da wannan amana dan su suna faɗan malahun wa ma alaihim abinda ke goyen bayansu da abinda bai goyen bayansu a babun amana ta ilimi suna fana da haka wannan bayanin insha Allah duk za mu yi shi gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu amma tabbas cewa wannan auren na mutu'a ba aure bane annabi ya ruguje ta kuma bata tabbata ba ta hanyar Qur'ani wannan tamfurari marisi shi yasa sakamakon ƴaƴan da ake haifa a Shi'a mafi yawanci daga baya zaka ga 'ya'ya ne na mutu'a ibnu ya ce indal aqal wa indan naqal a wajen ruwaito maganar wani duk duniya ba wanda ke dan Shi'a karya yanzu yanzu yanzu ba maganar rikicin abin da ya faru a zamanin sahabbai ma aiwa ma qaumi lutun minkum bi ba'i rikicin zare ba a gaban ku ya faru ba sun juyar da abin sun yi ƙarya sabanin abin da ya faru ko ba su juyar ba to wannan idan abin da ya faru a gaban ka kiri da musu ka gani sun yi ƙarya akan shi abin da bai faru a gaban ka ba dan haka a wajen nakal shirin to maganar wani duk duniya ba wanda ke ɗan shi a karya. sannan indal akal wajen amfani da hankali babu wanda ya kai su wauta ba wawanci ba ne yake sa kawai wani ya je ya zauna a Zariya shi ya ce ka tako ka tattaka daga Kaduna ka taba a ƙasa shi ya fito mana a tattaka a tafi tare Annabu da ya ce a tafi yaƙi ba akwai gazawa ba akwai saraya ƙananun yaƙi da bai je ba ya tura ya tura saba'in da wani abu gazawa yaƙin da shi ya shiga gaba ya jagoranta sun kai guda ashirin da takwas kaga sai da ya fara sawa aka yi sannan yake sawa ai to in ka kalli wasu kasashen abin da ke faruwa idan watan al-muharram ya zo wani za ka yanka jikin shi ba wuta ba ne ka yanzu da hankalinka yaushe wani zai ya kawo na addini ce ka yanki jikinka haka ba zai waye in hankalin bai samu matsala ba wallahi ba zai ba. wasu guraren ba wuta ake kunna ba a ce a shiga kuma su shiga da hankalinka lafiya lau za ka zo ne kunna wuta ce ka shiga to wajen amfani da hankali ba wanda ya kai ɗan shi a hawauta wajen ciranto magana wani ba wanda ya kai su ƙarya a duniya Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi